Sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalal da kuma Niya murya Arewa ko kuma BOA Afrik zango na 200.5. sai kuma Alfa Radio a Kumasi gana Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan hausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanku da hantsin ranar Laraba biyu ga watan Oktoban 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa a ƙarshen makon da ya gabata, mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya tabbatar da naɗin sarkin Hausawa na farko a nahiyar Turai. Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan a makon sannan maimakon maimaicin shirin ciki da gaskiya za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman kan zagayewar ranar samun 'yancin kan Najeriya karo na 59. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun kamaru da kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. koriya ta arewa ta gwada wani makami mai linzami kirar ballistic daga irin jirgin ruwan nan mai tafiya a ƙarƙashin teku wannan wani gagarumin ci gaba ne a yunkurin da hukumomin pyongyang ke yi na inganta makamin gwajin na zuwa ne kwanaki kaɗan gabanin wata tattaunawa da koriya ta arewan za ta yi da amurka kan batun nukiliyan nata dakarun koriya ta kudu sun ce ta yiwu makamin da makwabciyarta ta gwada nau'in da ake kira bukeksan ne da ake cillo shi daga jirgin da ke tafiya karkashin teku dama dai a jawabinsa na farko da ya yi tun bayan da ya bar gwamnatin trump tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro john bolton ya nuna abu ne mai wuya koriya ta arewa ta miƙa wuya bori ya hau kan shirinta na mallakar makaman nukiliyan ya ce ina ga dabarar da kim jong-un ke amfani da ita ita ce zai iya bakin kokarinsa ya ga cewa ya ci gaba da ajiye makaman nukiliyansa ya ma bunƙasa shi ta yiwu ya nemi sassaucin takunkumi daga ƙasashen duniya ko ya nemi a cimma wata matsaya amma a halin da ake ciki a yanzu ba zai taɓa sadaukar da makamin nukiliyan cikin wani sanyi ba. Shugabannin wasu kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka uku masu karfin faɗa aji sun zargi sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da nuna fifiko ga abin da zai amfane shi a binciken da ake kan shugaban Amurka Donald Trump, binciken da mai yiwa ya kai ga tsige shi. Pompeo na kokarin ya hana wasu tsaffin jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka da wasu da ke aiki a ma'aikatar a yanzu zuwa ba da shaida wanda wani mataki ne na fara binciken shugaban na amurka sai dai a yammacin jiya talata shugabannin kwamitocin harkokin wajen amurka da na tattara bayanan sirri da kuma na wanda ke kula da kwamitocin majalisar wakilan kasar sun ce idan dai har abin da rahotanni ke nunawa da gaske ne cewa pompeo ya saurari hirar da shugaba trump ya yi da takwarar aikinsa na ukraine vladimir zelensky a ranar 25 ga watan yuli hakan na nufin pompeo ya zama shaida shugabannin kwamitocin sun kuma gargaɗe shi da ya guji ɗaukan wani mataki kan wanda zai ba da shaida ana sa wato a nasa bangaren pompeo ya zargi 'yan majalisar ta wakilai na bangaren democrat da yunkurin yin barazana ga jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka su biyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tsohon shugaban rundunar sojin isra'ila benny gantz ya soke wata ganawa da haka shirya za su yi da prime minista benjamin netanyahu a yau laraba wannan mataki wani koma baya ne ga yunkurin da ake na kafa gwamnatin haɗaka gantz ya ce dalilin soke ganawar shine ba a cika sharuɗan da aka gindaya kafin a yi zaman ba amma ya ce mai yiwa nan gaba a cikin makon nan a sake saka wata rana da za a gana jam'iyyar likud ta yahu ta ce ta kaɗa matuƙa da ta ji matakin da gantz ya ɗauka na soke zaman tattaunawar jam'iyyar ta kuma yi kira a gare shi da ya sake zurfin tunani domin a kauce wa sake yin wani zaɓe zaben kasar na isra'ila da aka kammala a kwanan nan shine na biyu da aka gudanar cikin wannan shekara wanda shi ma ya gaza samar da wata jam'iyya da za ta kafa gwamnati ita kadai gwamnatin iraki ta ce akalla mutum guda ya rasa ransa sannan wasu ɗari biyu sun jikata a wata gama da ta auku tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga da suka yi bore a jiya talata kan rashin ayyukan yi da ababen more rayuwa a kasar 'yan sanda sun yi amfani da harsashen gaske da na roba da hayaki mai sa kwalla da kuma ruwan feshi a batakashin da aka yi na tsawon sawo'i a dandalin tahrir square da ke birnin bagadaza yan sanda sun yi ta harba bindiga a sararin samaniya yayin da masu zanga-zanga da yawansu ya kai kusan dubu uku suka yi kokarin ƙetare wata gada da za ta kai su wani yanki da ofisoshin gwamnati da na jakadun kasashen waje suke wanda ake kira green zone rotanni sun yi nuni da cewa an kuma yi zanga-zangar a wasu sassan ƙasar ta iraki sai dai gwamnati bata ambaci takamaiman inda aka samu asarar ran ba yayin da aka cika shekara ɗaya cif da kisan ɗan jaridar ƙasar saudiya nan jamal kashogi a ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar da ke istanbul a turkiya shugaban ƙasar ta turkiya rasid tayyip erdogan ya sha alwashin ci gaba da yin ƙarin haske kan yadda aka shirya kisan mahmud lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc A ƙarshen makon da ya gabata mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya tabbatar da naɗin sarkin Hausawa na farko a nahiyar Turai Alhaji Sirajo jan Labo Musawa a birnin Paris na ƙasar Faransa. Kan wannan naɗi abokin aikin Abdulaziz Adli Turo ya shirya mana wannan rahoto na musamman. rahotanni sun nuna yawan hausawa a duniya ya kai miliyan saba'in waɗanda galibinsu daga ƙasashen najeriya da nijar da kamaru da ghana ne amfani da harshen hausa na ƙara yawa zuwa sassa daban-daban na duniya lamarin da ya kai ƙasashen yammacin duniya suka fara koyar da harshen hausa a jami'o'insu domin isar da labarai ga miliyoyin masu amfani da harshen hausa a duniya kafafen yada labarai na manyan kasashe suna amfani da hausa wurin watsa shirye-shiryensu yawan hausawa kasashe yammacin duniya yasa ana kafa masarantun hausa a ƙasashen turawa hausawa a nahiyar turai sun zaɓi alhaji siraju jankaɗo labo musawa bahaushe ɗan asalin ƙasar kamaru a matsayin sarkin hausawan turai a ƙarshen makon jiya ne mai martaba sarkin kano malam sanusi lamido sanusi na biyu ya jagoranci bukin naɗin sarkin turan a birnin paris a ƙasar faransa lamarin da ke tabbatar da amincewarsa ga wannan masarautar hausawa a turai. mai martaba sarkin kano malam sanusi lamido sanusi na biyu ya fara da cewa sarkin hausawa allah ya amin amin mun yi farin ciki da kuka gayyace mu wajen tabbatar da wannan nan, kuma muna sani da cewa al'ummar hausa na kasashe daban-daban su suka haɗu suka zaɓe ka suka ba ka wani shugabanci kan kamar da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shugabanci amana hmm. kuna da amanar kare addinin da al'adunku kuna da amanar tarbiyyar 'ya'yanku sannan kuna da amanar dawo da martabar addini addinin mu ne na zaman lafiya wannan haka yake Bako na musamman mai martaba Ahmad Tijani ya iso daga Adamawa domin wakiltar al'ummar inda ya mika godiya ta musamman zuwa mai martaba sarki da kuma baki da suka halarci wannan taron. Allah ya saka da gode mun gode ni ne kiro manjimeta sunana ahmadu tijani na zo a madadin adamawa saboda karama wannan biki mun gode Allah ya saka da alheri Allah ya Allah ya kare ka ya kare jama'anka alheri An dai kammala wannan taron na musamman a cikin zaman lafiya da anashuwa inda Hausawa daga kasashe daban-daban na Turai ne suka halarci wannan taron kuma suka amince da wannan zaben. sarkin abun ga jini abdulaziz adili toro sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc sai To ma da gaida Abdulaziz Adili turu da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Yan ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba. mana tani wai me kuke nufi ban so ni kasa ta ta mace manyan kasar ga Najeriya ku zo mace muna gani muna ji mutane kasar musan mace abun abun takaici wayo ɗazu ta wuce soul. kiran jama'a ku ba ni kunnan yanzu kuma ga ci gaban tattauna ta musamman albarkacin zagayowar ranar samun 'yancin kan Najeriya karo na 59. To a duka-duka tsare-tsaren nan tsari na farko da tsari na biyu da tsari na uku abu ɗaya ne ya kamata da a ce bai canza ba to da an yi nasara a za a yi alasan barka cewa demokuraɗiyya ta balaga wato ma'ana jam'iyyun siyasa menene ma'anar jam'iyyun siyasa ko kuma meye nauyinsu jam'iyyun siyasa suna da nauyi guda bakwai tsarin mulkin najeriya sashe 221 zuwa 227 sun yi bayanin nauyi na jam'iyyun siyasa musamman 224 inda anan ya zayyana jaddawali daban-daban na nauyin da ya kamata na ɗaya a karkashin nan wurin akwai sashe na hudu da aka ce ai la'akari da cewa talaka ko kuma masu zaɓe su ne waɗanda suke su ne masu mallaka komi da komi ma'ana a fara gina jam'iyya daga ƙasa a lokacin jamhuriya ta farko ana gina nan ana nufin gundumomi kenan ana nufin daga anguwa ma daga anguwa tukuna hmm. a lokacin nan ita inda jam'iyyu na farko suka gina kenan ɗaya zaka ga alamata fatanya wato manomi talaka manoma ɗaya alamar ta zakara wato talaka wanda yake kiwon yan kajin shi haka nan da ɗaya kuma mai alamar ta fitila wato mutane masu neman a fido da su daga hasken duhun jahilci to a lokacin nan abin da ake tunani shine cancanta da kishin ƙasa wane ne zai iya sauke nauyi na jam'iyyar mu ga al'umma alal misali jamhuriya ta farko a tsarin da ake da shi na prime minister shugaban jam'iyya wadda take mai rinjaye a majalisa shine wanda ke nada prime minister prime minister shine shugaban gwamnati shi kuma shugaban kasa shugaba ne na kamar eh, na lokacin biki kawai to da aka zo wato an dora shi bai da iko yawa jam'iyyar npc da ta zo ita ta ci ita ce mai rinjaye shi shikenan da aka zo waye shugabanta mariga isa Amadu bello shine shugabanta na kasa sai ya ce ni idan ne la'akari da asalin inda na fito daga gidan sarauta da irin kayan da nake sawa manyan alkyabbu da sauransu da rawani da sauransu idan na zama shugaban jamhuriyar najeriya ana iya mummunan fahimta akan waɗannan shiga na a ce ko zan musulunta da 'yan najeriya musamman ma lokacin nan shi ne mataimakin shugaba na majalisar musulmai kasashen musulunci na duk duniya baki daya saboda haka sai ya ce a'a mai la'akari mu nemo wani wanda ya fi ni cancanta wani wanda yake mai yiwuwa ko da ya fito daga gidajen talakawa ne aka nemo wani daga kabilu mafi karancin kankanar kabilu aka ɗauko daga tafaɓalewa garin tafaɓalewa a bauchi aka ɗauko shi saboda mi saboda na ɗaya ya yi zama wakilin najeriya na dindindin a majalisar ɗinkin duniya ya yi ministan harkokin ƙasashen waje kuma ko da baka taɓa karatun boko ba tafawa ya tsaya ya zabga maka turanci ka san cewa turanci ake yi ba yaranka ba to aka ɗauko shi aka ya ce wannan ya fi ni cancanta ya je can ni bari in tsaya nan kaduna a matsayin firimiya to a lokacin nan jihohi duka guda uku ne aka tsaya ya tsaya nan wurin ya tura wancan to amma ki duba irin tsarin da ake tafiya da shi a yanzu tsari ne wanda yake a lokacin nan tafawa balewa ma kawai ɗauko shi aka aka ce zo saboda mun ga cancanta ka to ki duba da yanzu gaba muke ci amma sai muna tahiya ta baibai ta baya baya ta yadda yake gadi za ka takara sai ka sayi sai ka sayi fom ma na miliyoyin kuɗi ma tukunna don kana so kai takara ba magana ce ta yaya shin harkar zaɓe a Najeriya ana zaɓen waɗanda suka cancanta ne in ba haka ba me ya kawo haka eto eh ai in dai muka duba za ga cewa ita demokuraɗiyyar nan da ake yi tana kan wani sikeli ko wata mota mai wadda ke tafiya da ita motar da ke tafiya da demokuraɗiyya ita ce wato tsarin mulki komai demokuraɗiyya tana ɗauko shi ne shi ne gishirin demokuraɗiyyar shi ke tafiya da demokuraɗiyyar to tsarin mulkin nan ai sojoji su kuma su suka ƙirƙiri tsarin mulkin nan to idan wanda ba ɗan siyasa ba ya zo ya maka tsari kai kana ɗan siyasa me yasa 'yan siyasa lokacin da suka samu dama ba su yi ma kansu tsarin mulki na najeriya wanda zai da shi za a gudanar da mulkin najeriya ba dalili shine sun riga sun ga wurare da dama wanda sojoji suka tsara wanda suke ganin akwai galaba ga mai mulki idan ya hau domin shi mulkin soja ai mulki ne na Tursazawa na shugaba shine kowa saboda haka shi kuma ɗan siyasa bawan jama'a ne haka ya kamata ya zama shine bawan jama'a ba irin yanzu da aka maida jama'a bayi ba to tunda suka ga tsarin mulkin nan ya mai da jama'a bayi ya mai da shugabanni ubannan gijin jama'a madadin su su zama bayan jama'a sai suka ga a wannan tsarin mulkin ya musu shi sa ganin tsarin mulkin america an canza shi ya kai so eh, fiye da so ɗari amma tsarin mulkin najeriya ko so biyar ba a canza shi ba ko yaushe za a ce 1999 constitution mai kwaskwarima na shekara kaza kullum shine ake cewa saboda ya yi musu daidai bai ba talaka karfi ba wannan constitution din kuma karfin da ya ba su na rubuce ne sai ya ba talaka dama da hannun hagu eh, da hannun dama sai ya karce daman da hannun hagu saboda haka zaka ga mutanen da ake zaɓe akwai yau in ka shiga majalisunmu musamman majalisu na dattawa za ka ga sanata guda wanda ya shekara ashirin shi kaɗai yana sanata har yanzu saboda constitution ya ɗaure masa gindi duk yadda ka so ka canza shi in aka yi amfani dai da wannan constitution ba yadda za a yi bai sake dawowa ba akwai sanatocin da in ba a yi hatara ba har su mutu haka za su yi ta sanatoci su yi ta sanatoci har su kai tun suna ji abin da aka faɗa majalisa har su kurumce tun da kinga da yawa za a ga yanzu ana gudanar da harkokin majalisa sake ga wasu sun kwana biyu har bacci yana ɗauka su saboda sun gaji amma saboda tsarin mulki ya ba da wata dama wadda talaka bai da ƙarfin da zai canza canjin nan da ake abin amma a rubuce talaka yana da karfi kuma yana iya canza komi amma a aikace in aka ce a aikata talaka baya da wannan karfi to amma mun gadi demokradiyyar da muke kwafewa a najeriya ta Amerika me yasa su suke da wannan yancin mu ba mu da su ai na gaya maki demokradiyyar nan barista ya wata magana ɗazu ko barista ne ko muhammad wakil cewa akwai jahilci ga mutanen najeriya wato wayewa kai da matakin ilimi da gogewa na amerikawa bai kai ba za ka haɗa shi da na mutumin najeriya ko mutumin afirka ba wannan jahilci na afirka ya faru ne na ɗaya a saboda rashin ci gaban afirka ɗin gaba ɗaya sai ƙasa ta ci gaba sannan kan mutane ya waye ko yanzu kika je ƙauye kika raya ƙauyen na ke masa tituna kika masa hanyoyi kika sa wutar lantarki mutane suka fara kallon talabijin da sauraron rediyo za ga cewa mutanen nan sun ƙara wayewa fiye da yadda suke da saboda talauci da rashin ci gaban afirka ya sa mutane bakin mutum baya da irin wannan ci gaba ita kuma najeriya da yawa za ga wannan talaucin ba na Allah da annabi ba ne wannan duhun kan da ake ciki su 'yan siyasa ai ba sa son a waye ba su taɓa son kan talaka ya waye har talaka ya san 'yancinsa saboda haka kullum cikin jefa talaka cikin duhun jahilci ake shi yasa ke ganin suna kashe makarantun ne makaranta yau ta gwamnati inda ake kai 'ya'yan talaka zake ga abin da ake koya masu bai kai bai kama kara ya karya ba malaman da ma ake bayarwa suna karantarwa a wurin ba su isa su zama lebarorin makarantar wasu kasashe ba saboda haka eh, duhun kai da karfi da yaji ne 'yan siyasa ke kakaba ma talakawa domin kada su fahimci 'yancinsu balle su nemi jayayya da su domin a basu 'yancinsu muhammad wakili kana shiga fagen siyasa ana ta gwagwarmayan zaɓe da kai to shin wai bisa bayanan nan da aka yi me ake bukata a wurin waɗanda ake zaɓen su to hajiya madina abin da ake bukata a wurin waɗanda aka ce an zaɓe shi a matsayin ɗan siyasa ko kuma matsayin shugaba wakili abu ne na wanda an wakilta ka ne ka je ka kawo hakkin jama'a kuma ka yi wakilci na gari sai maimakon an zaɓe ka ka je wuri maimakon ka tuna cewa kafin ka je wurin nan mafa kai mafa kana cikin waɗannan mutane bayan kana cikinsu kai ma talaka ne bayan kana talaka baka da bakin faɗi aka ga cewa kai lalle za ka iya eh, cire musu kitse a wuta sai kana zuwa wurin sai ka ce so ba waɗansu wanda suka zamanto abin bauta maka sai waɗannan mutanen da suka zaɓe ka wanda ana expecting ga ana tunanin cewa kai ne ka bauta musu ba wai su za su bauta maka ba domin su suka nema maka aiki ba kai ka nema musu aiki ba ka zama kuma shugaba maimakon yanzu gama zaben wannan 2019 da aka gama wata nawa ne amma yanzu watanni hudu to ina tabbatar miki hajiya za ki samu wani ɗan majalisar har yanzu bai je inda inda aka zaɓe shi ya ce musu ina kwana ko ina yini ba amma gabanin zaɓen akalla ba a kasara ba ya yi zuwa ya kai hamsin har ma kwana suke saboda yaudara ana gamawa suka wanke jib jib ɗinsu suka kawo abuja suka aje ko kuma suka kawo kaftal na jihansu to fa sai dai sako. To madalla a gaida Madina Dauda da jama'ar da suka tattauna a cikin shiri na musamman. albarkacin zagayowar ranar samun 'yancin kan Najeriya karo na tara sai kuma sharhin wasu jaridun Kamaru. za mu fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridan da guardians ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta mana bayani kan irin taron da ake gudanarwa yanzu haka a kasar kan matsalolin yan bangaren yan awaren kasar sai kuma jaridar news watch an da ita ma ta shaida mana cewar yanzu dai kasar amurka ita ce wanda ta wakilci bangaren yan awaren kasar wanda suke amfani da harshen sarauniyar ingila a muhawarar da ake gudanarwa a kasar ta jamhuriyar kamaru jaridar the sun an da ita ma cewa ta yi a jihohin da suke amfani da ingilishin sarauniyar ingila a kasar jamhuriyar kamaru waɗanda suke wakiltan bangaren su 300 ne a cikin 500 ɗin da suka halici taron jaridar mutation an da ita kuma a farkon shafinta ta kimi da cewar yanzu dai ƙasar jamhuriyar kamaru ta yi wani abin da ba sabon ba kasancewa ta fara jin ba'asin al'umman kasar ta jamhuriyar kamaru domin neman gyara matsalolin da bangarorin ingilishin kasar suka fada a ciki wanda suka haɗe kansu da gwamnatin kasar tun shekara ta 1961 jaridan diapozan kuma cewa ta yi ni john furundi yanzu dai ya shaida wa firaministan kasar jamhuriyar kamaru gute cewar ya cancanta a samu fita a taron da ake gudanarwa yanzu haka kasar ta jamhuriyar kamaru jaridan the guardians kuma ta yi mana nuni da cewar dai a taron da ake gudanarwa a yanzu haka hankali ya fi karkata ne musamman ta bangaren yan awarin kasar kuma a jihohin arewacin kasar ma suna fama da waɗansu matsaloli daban-daban sai kuma jaridan le quotidien an da ita ma tambaya ta yi cewar ko shugaba biya zai cimma nasara kuwa kan wannan matsala da kasar kamaru ta tsinci kanta a ciki kuwa sai jaridar economy ta kasar kamaru an da ita ma cewa ta yi muddin dai idan aka gyara matsalolin kasar jamhuriyar kamaru ko ya tattalin arzikin kasar zai fada za mu kammala sharhin jaridar namu ne da jaridar the star ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta ce lokacin faɗin gaskiya ya yi tunda an gayyaci manyan malaman addinai bayanai daban-daban a taron da ake gudanarwa yanzu haka a ƙasar ta kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba da sharhin wasu jaridun Kamaru. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe uku na dare da minti 24. Yanzu kuma sai rayun da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika. Suna na Adalla Mijo Jakadar jihar Niger Nigeria. ina kira ga 'yan siyasar Nigeria a halin gaskiya lokacin da muka kai shekara hamsin da tara ana mulkin an da ansa yankin kasan nan a cewa ana siyasa kai bilanci ko na addini ko na bambancin bangaranci wannan bai dace da mu ba ya kamata a ce Najeriya ta wuce haka ina kira ga 'yan Najeriya siyasa bambancin ko kabilanci yana da tafi ba ya kamata a ajiye wannan a samu cin gaba a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Radio America. Sunana Ilyasu Abubakar wanda aka sani da kawo aikedi unguwar na huta system. To kamar yadda dai kowa ya sani a talatan nan ne Najeriya ta cika shekara hamsin da hudu da samun yancin kai. ba shakka za mu ce muna murna da kwatan kanmu daga hannun turawa da muka yi a hannu guda kuma tagumi da kuma alhini ya kamata mu yi duba da irin yadda 'yan siyasar kasar mu tun daga farko suka bautar da wasu al'amuran da talaka ya kamata a ce yana jin daɗin rayuwa da su bayan samun yanci kamar irin ilimi ruwan sha wutan lantarki lafiya hanyoyi da dai sauransu ba shakka wasu 'yan siyasa sun bautar da wannan abubuwan more rayuwa da talaka ya kamata a ce ya mora to don haka ba wani murna kai tsaye da za mu duba da irin wannan koma baya da 'yan siyasar mu suka sama a ciki wani lokaci ma gwara ma lokacin turawa ilimi ana ba da shi kyauta lafiya ana kokarin samarwa al'umma da sauransu amma yanzu sai ya zama na 'yan siyasa sun gautar da shi ba tare da sun bawa talaka wannan haƙƙi. Salamu alaikum wurin Amurka mai magana abun didi gunza wata lokacin saman jihar Kebbi Najeriya yana ma Najeriya baki ɗaya zagayowa ranar independence shekara hamsin da tara bana. to akwai kalubale gaskiya ya kamata kanmu da matasan matasanmu da manyan mu a tahi a gyara nan. Madalla, to kafin mi sallama ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. koriya ta arewa ta gwada wani makami mai linzami kira ballistic daga irin jirgin ruwan nan mai tafiya karkashin teku wannan wani gagarumin ci gaba ne a yunkurin da hukumomin pyongyang ke yi na inganta makamin gwajin kuma na zuwa ne kwanaki kaɗan gabanin wata tattaunawa da koriya ta arewan za ta yi da amurka kan batun nukiliyanta dakarun koriya ta kudu sun ce ta yiwu makamin da makwabcinta ta gwada nau'in da ake kira bukekson ne da ake cillo shi daga jirgin da ke tafiya karkashin teku shugabannin wasu kwamitocin majalisar wakilan amurka uku masu karfin fada a ji sun zargi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da nuna fifiko ga abin da zai amfane shi a binciken da ake kan shugaban amurka donald trump binciken da mai yiwa ya kai ga tsige shi pompeo na kokarin ya hana wasu tsaffin jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka da wasu da ke aiki a ma'aikatar a yanzu zuwa ba da shaida wanda wani mataki ne na fara binciken shugaban na amurka tsohon shugaban rundunar sojin isra'ila benny gantz ya soke wata ganawa da aka shirya za su yi da firayim minista benjamin netanyahu a yau laraba wannan mataki wani koma baya ne ga yunkurin da ake yi na kafa gwamnatin haɗaka gantz ya ce dalilin soke ganawar shine ba a cika sharuɗan da aka gindaya kafin a yi zaman ba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Turo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abo da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa ku wuni lafiya.